Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan ana kan shagulgulan sallah lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na maimacin tambayar nan kan dalilan ƙasashen Mali da Burkina Faso na shirin kula yarjejeniya da ƙasar Rasha da ƙaurace ma faransa da kuma yadda al'amarin zai kasance masu tambayar idan an tuna su ne babandi mamman bandi da tasu'u unguwar tudu da magara da isuhu madattai da ali sarkin yaƙin ni'ima da kuma shugaba iliya mai shayi garkin daura to idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu Ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wurin Farfesa Kamil Sani Fage na Jami'ar Bayar da ke Kano wanda ya ci gaba da cewa. Su turawan za su yi ƙoƙari su ga sun dakile ƙarin ƙarfin rasha a afirka su kuma rasha tun da yanzu take shigowa za ta yi ƙoƙari ta ga ta samu abu kamar yadda ya faru a da ka duba irin yadda aka faru a irin su angola su namibia rasha ta ɗau da cuba su ɗau wani ɓangare wannan kuma su ɗau wani ɓangare a kawo abin da ake cewa yaƙin proxy wato na ka samu eh, yan yaranka ka sa su su su rinka ba kowanne ya ringa ba wani bangare makamai da taimako suna gwabza wannan rigima tsakaninsu. kenan za a iya cewa ita rasha wannan tayi ko kuma wannan neman tallafi da burkina faso suka yi da rasha daga wurinta kamar ita wata dama ce a wurinta na gwada wannan kwanji kenan za a iya cewa a nahiyar afirka mm, kwarai da gaske wannan dama ce da ta kara samu ta shigo cikin yankunan afirka musamman wannan bangare na sahel wanda ita ba ta ciki kaga wannan zai ba ta dama hakan ka lura ma ai yanzu china ita ma tana shigowa afirka ita kuma ta fuskar tattalin arziki take shigowa ta ta ba da eh, abubuwa eh, daban eh, bashi ne ya yi sauki ba irin na wannan ba ta shigo ta yi tallafi ta ne don kowace tana neman ƙara karfinta eh, a wani tasirinta a wannan bangare kuma kamar yadda na faɗa ɗazu ita yanzu wannan wannan gurare za ka ga rigimar ta zafi domin har amerika ma ta fito tana cewa duk kasashen da suka yi wannan sai dai su zaɓa zaɓi ne ko su ko wa'annan don haka kaga magana ce wanda har suke batun za su yi amfani da takunkumi da wane ne su akan kasashen da suka tafi wajen rasha su kuma rasha za ka ga suna ta neman yadda za su ba wa'annan kariya da ƙarin ƙarfi eh, don kar su rasa su daga hannunsu to amma wasu na ganin farfesa me yasa ita rasha ko daushe za ta eh, nuna tasirinta a wuri ko tana so ta shiga wuri ta yi sai dai ta fuskar wato sha'anin soja ko makaman soja misali maimakon batun tattalin arzikin nan da yanzu a zamanance shine aka fi yaƙi da shi kuma ana cewa tana da tattalin arzikin nan misali ta fuskar noma gashi kuma afirka wani wuri ne da ake yin noma dinnan misali me yake hana ita rasha misali yin amfani da wannan fuskoki don watakila ta jawo kasashen afirka ko kasashen masu tasowa irin na afirka jikinta na'am to irin abin da ya faru da irin yanayin tattalin arzikin ta ne ita rasha nata ba irin kamar na turai bane wanda suke amfani da jari hujja su shigo su yi kafa masana'antu da abubuwa shi sa za ka ga rasha ita ta fi shigowa da goyon bayan A gwamnatoci ko mutane masu wanda ake cewa 'yan gaba dai gaba dai masu abu kamar yadda ya faru yadda na ce irin afirka ta kudu a angola a kudancin afirka da su angola da mozambique da su zimbabwe ta shigo ta yi mu ma kaga ko a nan najeriya an samu shigen irin haka lokacin da muke yakin ba sa samu a lokacin mun nemi a siyar mana da makamai mun tunkari ingila ingila ta ƙi fitowa muka koma wajen amerika amerika ta nuna cewa mu rainan ingila ne don haka da ingila zami ma'ana ƙasashen yammacin turai suka ƙi ba da wannan tallafi wannan ya tilasta gwamnatin mulkin soja ta wannan ta gawan ta, koma ta yi alaƙa ta siyan makamai da jiragai da su aka yi yaƙi a hannun rasha amma kaga da tafiyar ta tafi yanzu an sake koma kamar yadda yake a da to misali profesa akan wannan yunkuri na mali da burkina faso wai eh, akwai abinda kuke cewa regional bodies kamar su ECOWAS da su AU e e da makamantansu su ba su da tacewa ne game da irin waɗannan al'amura misali idan ƙasa za ta yi kulla alaƙa da wata musamman a sha'anin yaƙi nan ko tallafin yaƙi. Na'am, su sai dai iyakacin abin da suke da shi ƙungiyoyi kamar ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin Afirka ta yamma, ECOWAS ko sai dai yawo da Faransanci ko kuma ita ƙungiyar haɗin kan Afirka AU da ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙungiyoyi ne wa'anda na sa kai ne ƙasa sai ta ga dama za ta shiga kuma ba ta da wannan ƙungiyoyi ba gwamnati ba ne wanda za su iya tilasta wacce ta shiga da haka zama ake ta diplomasiya a tattauna a yabo da haka in ma an zo ko da an ba su shawara an tattauna cewa bai kamata ya ba ƙasa tana da yancin kanta ta ga wanda za ta yi alaƙa da su na ɗaya kenan sannan na biyu kuma za ka ga su ɗin wa'annan ƙasashe ai kamar ruwa ne ya ciyo su ana hausa suna cewa wanda ruwa ya ciyo shi ko takobi ka miƙa mai zai karba wannan ƙasashen suna fama da wannan rigingimun wanda ya kusa cinye su don haka tun da ba samu tallafin ba su kai can kuma na uku wa'annan ƙasa eh, ƙungiyoyi ba sa iya taimakawa a kawo ƙarshen rigingimu iyakaci sai dai a ta diplomasiya ko kuma a ce za a kawo sojan zaman lafiya da shi kuma sojan zaman lafiya din ma za ka ga yawancin shi nauyinsa yammacin turai ƙasashen yammacin turai ne suke tallafa mushi ko da kuɗi ko da makamai su suke musu don haka ba su da wani katabus don haka in an zo wa'annan ƙasashe idan suka ce za su gayyato wata ƙasa su alaƙa da ita bayan da za a yi da su domin tana da 'yanci ta yi alaka da kasashen da take so ba kaman gwamnatin gida ba ce misali a ce munan najeriya tarayya ba inda za a ce wata jiha za ta alaka da wata ƙasar waje ba tare da amincewar gwamnatin tarayya ba in mata za a iya soke shi to amma in kungiya ce ta ƙasa da ƙasa kowace tana da iko ta yi abin da yake cin gashin kanta to yanzu watakila abin da za a jira a gani kenan sai dai a ga watakila yiwuwa ko aka nasara ko aka santa game da wannan yunkuri na mali da bukina faso da su rasha kenan eh gaskiya abin dai muddin dai a dalilin da ya kawo su har suka tafi wannan alaka in bai kauce ba zai yi wuya a ga ƙarshen alaƙa su da rasha ɗin dalili kuma shine na farko cewa ga tashin hankali kasashen suna fama da wa'annan 'yan alka'ida wanda suke nema su kwace kasar eh, sannan na biyu su kuma gwamnatocin na soja ne eh, a dokokin yarjejeniyar diplomasiyar ita kungiyar haɗin kan afirka ta yamma da kuma ma yanzu a duniya ba a yadda da gwamnatin soja ba a karɓarsu to suna ganin in ba wannan ne suka samu tallafin ba kaman su za a iya hamɓare su kuma ga wannan tashin hankali ba wannan ne ya kauce ba na ga zai wuya a ce ka ga tasirin rashin ya ragu amma kamar idan misali profesa ya zama cewa wannan yunkuri na su ya yi nasara zai zama kamar mabudi ne kenan ga ita rasha ta dinga kai irin wannan tallafi ga kasashen afirka ko kuma wasu kasashe masu tasowa misali ai wannan ba shine na farko ba rasha ta yi irin wa'annan da yawa kuma tana yi a gurare da dama amma in tafiya ta yi tafiya za ka ga a hankali wannan abin ya kwaranye kamar yadda na gama duba inda suka yi a eh, eh, zimbabwe da yadda suka yi a mozambique da angola kaga ai yanzu tasirinsu ya ragu domin in ana tafiya ko da ta canji ne na tattalin arziki da kuma tsarin demokaradiyya a hankali za ka ga an samu gwamnatocin da eh, su ta ɗanyi sanyi da rasha ɗin amma muddin da akwai wannan rigingimu kamar na ukraine ɗin nan da kuma rigingimu a cikin ah, su guraren Eh, musamman yanzu inda ake sahel din nan in ka duba ba ƙasar da ba ta fama da shi mu nan ga boko haram eh, da mu da nijar da kamaru can kuma ga su ita ma din su ne ga kuma alaƙa su da alƙa'ida duk wannan kuma wanda in ka duba usulinsa kirkira ce ta kasashen eh, yammaci musamman amurka wanda suka yi shi tun da da farko su yaƙi rasha a wajen afghanistan da abu yanzu gashi abin ya fito ya bazu a duniya yana samun abu kuma yana samun goyon baya daga yammacin ƙasashen yammacin turai amma duk da suna yaƙa shi ta wani eh, ɓangaranci amma suna amfani da shi kamar karan farauta ne inda ba su da eh, suke da matsala sai su cuna shi a to in ba wannan ne ya ragu ba gaskiya za ka ga zai yi wahala cikin sauƙi a ce tasirin da kutsen da rasha take shigowa ya ƙare cikin ɗan gajeren lokaci. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Profeso Kamilu Sani Fage na Jami'ar Ado Bayero ta Kano da wakilinmu a kanan Mahmud Ibrahim Kwari da mu da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu, da fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya. Wassalam.